ga cewa duka da alizuma da bambarewa su yi haƙuri su mai da wuƙaƙiyar ita gaskiya dai gaskiya ce dukan mai don mun yi wa'azan na na adalci kowa zai sani idan ba mu ina za ka malam ba malam kana matsayin dan jarida eh wanda yake shekara sama da ashirin musbahu na san ka kana harkar ɗaukar dambe eh a ce baka san abin da zai faru ba me yake faruwa ina ne ba da kai ba harkar wasan damben nan eh mun je gombe da kai mun je katsina da kai mun je yanya da kai eh. ba inda baka yi har festival mun je asaba eh baka san damben da za a fafata a garin marabanyan yanya ba ranar shida ranar ladin ranar shida ga watan takwas shekara ta dubu da ashirin da uku a gidan damben idris bambara da ke marabanyan yanya wanda za a yi damba tsakanin dogon sharif daga bangaren kudu eh. da dogon mai takwasara tsohon sarkin dambe eh. baka san da wannan damban ba to ni kake zama da same ni ba ke kuma damba tsakanin Ramadan Garba Ramadan da Madu Shagon Garkwanci da baka san da wannan ba duk ban sani amma yanzu nake jin labari a tare da kai ka ce Ali Muhammad zama zama bai kama ni ba saboda haka zan je in dauko jakata hakikanin gaskiya ba za mu bari wannan wasa ya ban mu ba eh. masu kallon mu da sauraron mu kowa ya dammara ya zira ido zai gama a gidan Idris bambarewa idan Allah ya kai mu amma Aliyu ranar da ban fuskanci wace rana kake ta wannan wasa ladi 8 ga watan ranar Ladi 6 ga watan 8 6 ga watan 8 shekara ta 2023 eh dan bane ka san tsohon sarkin dambe eh eh dogo mai kasan ba ya yafiya baya yafiya kuma ka manta ba a garin Asaba eh a inda a inda dogo zai dauko wa kansa gol eh inda zai taimaki rayuwarsa eh nan dogon sharbi ya buge shi eh to ka san yana rike da wannan abu eh ya ce siya dan fansa dan haka wannan dambe damba ne na ɗaukar fansa wanda za a yi shi a gidan damban Idris Ɓanɓarewa da ke Marbanyanya. Masu kallon mu kar ku bari a baku labarin wannan shararren ma za a yi a gidan wato Idris Ɓanɓarewa wato da ke Marbanyanya. Saboda Antifa saboda haka ku mu zura ido in Allah da ku biyo mu a waɗannan manyan channel a faɗin Najeriya za ku gan mu za ku ga wannan wasanni da za a yi shi garibi ba za mu bari dan ban ah, su dogo ya wuce mu ba a wannan lokaci kuma musu ba banda wannan ma na ga maka akwai damban ramadan garin ramadan a gidan da da shi da manu shagon garkon eh akwai damban bahagon yan sanda to shi ma an hada shi to kuma da wani shahararren dan dambe eh akwai damban autan dan bunza eh wanda zai fafata da shi da autan na Aisha eh ka san autan na Aisha wanda ya ya addabi ramadan eh ina jin sa ne mai gidan autan dan bunza mai gidan ramadan eh zai je daukan ramadan zama dan ko ai alu da naji kana faɗa naji kamar ni ma an zama dan dan ba da kawo ne su eh, zaka cincimu da kakka yanzu yanzu mu nufi maraban yanya to kan wannan dambe ko ai alu ba ma tsayawa zan bai yanzu ka zo mu wuce in je dauki jakata daga nan mu wuce ba zama sai maraban yanya mu barkanmu da waraka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu eh, na a tattauna ga mutane da musubahu youtube da kuma mazaje trado da kuma damban mazaje tv Eh, a yau muna tare da mamman bashar Daliti, sarkin sarakunan ƙungiyoyin damban najeriya mamman bashar Daliti ana buga damban mota kuma har an zo zagaye na biyu a wannan damban mota zagaye na biyu ko na uku zagaye na biyu a wannan damban mota zagaye na uku kai to eh, yanzu za mu iya cewa ya dambanta kaya ne ko kuma ya ake ciki a wannan harka ta dambe to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma yadda kowa ya sani don banna ya ɗauko harama kuma kowa yana so ya participate ɗin shiga harkar damban nan wadda ake da wani competition a jihar kano wanda jihar kano ita ce wadda tafi kowa zuba 'yan wasa wanda za su participate ɗin wannan wasa na damban gargajiya to damba dai da ake na damban mota an zuba mutane da dama yanzu gashi an kai ga zagaye na uku wanda a takaice akwai mutane 20 wanda suka rage wanda ba su faɗi ba kuma a ranar juma'an nan idan Allah ya yarda gobe za mu ɗora ga cigaba da damban mota ɗin nan na mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir to wannan dambe abinda yake badawa yana ba da cewa tunaninsa ne zai iya yiwuwa ce wani sabo ne zai ɗauka don saboda ka san idan abin da ka ce baka da rabuwa kai shi ko kana ciki ma akwai abin da zai fitta kai ko ka ki zuwa ko ka tafi wani wuri kwaɗayi ko ka tafi wani wuri daban balle yanzu tun da aka ba damban nan na mota sauran ƙungiyoyi sun zo sun ɗora su ma damban mota da eh, ana yi a birnin kebbi ana yi a katsina bayan ba a ƙara wannan ba amma duk da dai kowa da ka sani promoting ne ke yi don ya daga harkar damban ba za a hana mutum ya ce yi promoting ba ko ya ba bashi me ne shawara ma ba bashi to da haka muna sa ran cewa idan Allah ya yarda zuwa sati biyu mu yana iya yin final din nan da saboda gari ne na ruwa da damuna kuma duk yanda aka zo aka buga damban nan wanda za su iya jin ciwo za su iya samu matsala dole za dan jira kamar haka mutum ya dan warke a samu a cigaba da dambe Allah da muna zuwa sati biyu da sati biyu za a ba da wannan mota a samu zakarar da zai zama zakara wannan shekara an san adadin mutanen da suka rage a kowane bangare kudu arewa da kuma gurmada to gaskiya eh, a cikin dai gurmada wanda ya rage mutum ɗaya ne arewa tana da mutum tara kudawa na da mutum goma gulma na da mutum ɗaya shine garkuwar yaya wanda ya rage kuma an riga an yi zaɓe yau da safe ko za a fara za a fara za a fara sakamako idan Allah ya da nan da aljiwa Allah ya da manufa ya fita ne ko kuma masa ba ne ya samu ba ne to na farko eh manu da shi fara dabban nan ya san daraja abun kuma ya san amfanin shi ya tafi Lagos kaga ai ana kiran shi ya zo bai da lokacin da taso daga Lagos a ce ya zo ya buga wannan wasan ya koma shi kuma wasan da ainihin sa bai kamata a jira ba dan da yau wani ya fita rabon wani zai shiga muna fatan da Allah ya dade ba shi a cikin sanda har riga muku ko ba a amma wuce wurin To, assalamu ah, alaikum masu kallon mu da muna tare a wannan lokaci da gamban mazaje da kuma mazaje Tirado da ni Musbawo Kano YouTube a wannan lokaci. Sarki na masu aikin dambe a faɗin Najeriya Mamman Bashir Dalliti. Kamar yadda abokin aiki na Aliyu ya yi maka tambaya akan damben mota, to da yawa mutane hankalinsu ya karkato ga wani guri wanda yanzu suka gani cewa transfer ta 'yan wasan dambe ta zama ruwan dare. Yau kaji an ce wannan an siya, wannan kaji an ce an siya. Wai sarki, ya kake ganin wannan transfer ci gaba ne ko kuma ya abin yake me za ka saurare bayani akan wannan wani ma kawai tsalle zai ya koma ba tare da an siye shi an siye shi ba to da farko eh, ba za a ce ba transfer tana da amfani amma kuma idan aka bita aka ce an tafi shirme a ciki hmm. to zai zama bata da wani amfani hmm. na farko idan ka ce wa mutum yaya wane na so ka koma bangaren da nake a matsayin ku na supporters na Najeriya hmm. ko kungiya ne ma zai sa ya koma kamata ya ce yau idan mutum ya koma wuri kaza kimanin shekara nawa zai yi shekara goma zai ko sati nawa ko shekara nawa zai ko shekara saboda yau idan ya cinye wannan kudin zana canza wuri ko a bata mara ya canza wannan ba daidai bane amma kaga a matsayin na da aka zo aka ce wane ya koma wannan wuri wane ya koma wuri kaza a matsayin shekara kaza kaga sai a daga a gani duk inda ya zo ce zai kuma koma wani wuri mu kungiyoyin dan ba Najeriya sai mu hana shi mu ce ba zai ba idan ka kula a jiya na yi wata sanarwa da na ce to ba wani mutum da zai koma daga wani bangare ka koma wani bangare ko dan ka sha kwaya ko dan kokolo ka tabu baka da kosisi ko dan wani abu ka bai da mutane ba sa karu ka koma bangare na ce na koma arewa ko na koma kudu da ko na koma kudu kuma ka je ka zauna baka dambe kana saman benci to mu muna bada shawara ga kungiyoyin dambe na Najeriya inda wasu kuke bukata ba duk mutumin da ya koma wani bangare idan ya je gidan dambe kwana biyu bai dambe ba wani dalili ka hana shi kuɗa abu da shi in ba haka ba wannan canje-canjen zai dan damban sakar karu za su koma can wani kawai zai su ma guri su sauna sama bai ci kamar eh, dogon shamsu da ya koma yana shagon a dogon dogon alika ya koma ya gudu su ya zo zai zauna a benci da ce fa ba magana ka zama wannan a benci idan ka zauna a benci ni ba zan ba ku da abinci ba kuma zan ba ni duk wani wani mai jin magana ta zace in ka je gidan shi ba kai ba ku da abinci ni ba dan ba za kai ba magana ce ka koma akalla ba a kasar ba ka koma bangare a takaice ka biya musu dambe ma na shekara guda kana buga musu dambe kamar yadda ake buga dambe hmm. ko waɗuwa kake a san waɗuwa kake wanda zai buge sai an buge shi dan hmm. da ƙa'ida dambe ba zai yi a ce duk wani wanda yake tayin dambe so yake buge ko a buge shi hmm. amma haka kawai ka ɗauki jiki ka ce ka koma bangare kaza ko kuma ka koma bangare ka je ka samu wuri ka zauna bai yau kai da mugu za ka yi da mutu amma da babu ma shiri ta kenan saka muna ba da shawara da kungiyoyin dambe na Najeriya baki daya su yi kokari duk wani dan damba da zai kita da ba a kita da ba ba da su gudun babu yan wasa eh mm. amma idan ala rage su din Allah zai kawo wani ya tsaya da kawuwan su dan kuma ya fita ya fita fita kudin kunya a hana mu wannan amma dai ka koma ka je ka zauna ba za mu yi da wannan mafudi a maganar da ka faɗa kamar yanda kake nuna cewa mutum zai iya komawa shekara ɗaya ko shekara biyu idan aka yi agirman da shi misali ya sa hannu zan je in muku dambane na shekara ko kuma ya koma dindindin ya kake ganin wannan shawara wacce misali da ka kawo kana ganin cewa mutum ya koma ya koma dindindin ne ko kuma zai zai je a yi sanin da shi ne na shekara kaza ya koma wannan bangaren eh to akwai yan kallo wanda suke sha'awar da koma din hmm. cewa ne koma zai koma kaza eh kaga yanzu dogon shamsu da ya ce ya koma kudu Mm. a arewa mm. shi aka kaga ba siyansa akai ba mm. su da suka ga abin arziki da ya ce ya koma bangare idan ya ga dama yanzu ya ce kuma ya koma kudu ba wanda zai ce mai kala amma yanzu kamar bagon mai bula da su aminu mai unguwa da salai tanko da suka ji aka ce aka ce ba an siye shi an bashi kuɗi eh. dubu ɗari amma aka ce ta ni ba sani ba to kamata a ce ya sa hannu ya kawo takarda ya sa hannu zan yi wa kudu damba tsawon na shekara goma ko kuma zan yi wa kudu damba na dindindin ko kuma zan yi wa kudu na shekara ɗaya ya sa hannu ka sa hannu ku sa hannu bai sai je wani wani bangare yayi abin nan ba mm. dole ku ku mai discipline ya tsaya training kuma ya tabbatar da cewa ya biya muku bukata mm. ka gani amma ka sai mutum ya je ya koma gidan mata ya zauna ko kuma ka sai mutum it's not serious ka ga wannan abin nan ne ya je ya zauna bai ka bai ma san kansa ba to ka kamata idan ka sai dan wasa an sai a ce to kaga mun sai kaza mun ba kuɗi mu ne zamu yi motar ɗinka mu za mu ce ma i bari ko kuma wani an ka lalace je kai training ba wanda ba zai iya dubban ba wanda ba zai iya dawowa ba inda akwai motsa jiki amma an baka an siye ka kawai kai ka mai da kanka ka samu wannan kuɗin ka kashe ka koma ka lalace ka ka kashe kasuwar ma yan wasan da za a siya gaba shi yasa kike ganin muka ce to ba ma sa a kashe yan wasan kasuwar yan wasan da za a siya siyan yana da amfani amma in za a siye ka koma can wurin ka zama dan benci ko kuma a siye ka ka koma can wurin ka lalace ba za ka iya biyan bukata ba to me amfanin siyan ka yanzu kaga dai yanzu gwanshin su an siye shi amma ya yi wa arewawa amfani ɗari bisa ɗari tunda ya kawo musu point point point kuma ya sa sun ji daɗi to abin da ake so kowane ɗan wasa yayi yi amma ba a yi kan transfer dan wasa da wancan bangaren zuwa dan can bangaren ba ya zama da cewa shasha ne eh can dai ana cin harkokin shirman sa ne na wani shirman sa ba wai dan bai ki tsaya ba ko kuma je ma bayan wani ya gara je a Hausa mun ya zauna wannan duk ba za mu da wannan dashi ba sarki kana ganin wannan transfer na yan wasa idan aka zuba ido aka bashi da haka nan gaba zai haifar da mai ido eh transfer na ga maka cewa eh, idan aka ce an kowane sakare za a je a ce zai zo gidan dambe da kila su figa ya ce wai ya koma kaza ko ba zai amfani zaka mashi shagon ruwa ai kaga yanzu yana yana bangaren kudu ga su dogon shamsin ga su autan dan banza ga su ramadan ga su wane ne duk baya damu da su to amma ranar ya je ya buge dogon dan jamilu ya zo yana cewa wai an hana shi ko sisi to an hana ko sisi ya ne ba wa ne ba kuɗi ka je ka bugi mai tashe wanda ka san da cewa ake so ka bugi za ka samu kuɗi to shi ba wannan daga nan ya ce a ah, ni ma na koma arewa to in ya koma arewa kuma zai ta cibenci mu muna kallon shi mu dinga daka kuɗi muna bashi bai da wani amfani eh ai kai abin kirki shi dan ba yanzu ba kaddara ne yake da mu ba kullum ana gana ta illiti na san kaddara illiti to yau kaddara idan ya daina yin abin da ake so wallahi ni ba ruwa da shi saboda me yasa shi dambe dole sai ka buge babba za ka yi suna dole sai ka buge babba za a san ka dole sai ka buge babba za ka samu ɗaukaka tun da shi shago har zuwa yanzu ba wani babba ba wani ɗan dambe da ya zama babba bai buge babba ba kuma wani yaro zai fara damban daga fara da sai fara buge wani suka fi karfin shi har ya kai ga sa'anninsa har ya kai ga manyan 'yan dambe wani kuma na da yana yaran marka tashe zai fara saboda ta yi yanzu na wancan shabu jafar lokacin da zai fara tashe daga shekara guda ya fara gagagaga har ya kai cewa yaro ya fi kowa a Najeriya to abin da ake so kenan amma kullun kai kana da cewa a wani ya yamma mutunci ko kuma wani eh mana da shi wani a to ai dan baka ma take ware idan mastara ne kai lokaci ya kai da gidan mu da kai in buge ka dauki kudin ma baka eh kana bangaren kudu ko kana bangaren gurma ko kana bangaren arewa ina buge kan dauki kudin in baka maka alheri eh in wani ba nake masta ga wannan ba wani abu bane ba ai nema ne amma a ce a ah, ni na kowa bangare guda bana yin damba da wani bana yin damba da wani bana yin damba da wani bana yin damba da wani wannan duk shirme ne baya kawo ci gaba a dambe yan lakaci ma ya lalata dai karshe sarki wani jan hankali za ka yi to magana jan hankali shine dai waɗannan yan kallo da suke da ra'ayin damban nan kuma suke ganin kishin bangaren suna cewa za mu sai wane za mu sai wane to ya kamata su ma su dinga tsayawa suna nutsuwa idan mutum aka ce idan arewa ne mutum ya ce a ah, ni na koma arewa ba fa ihu za ka yi ba in ma ka yi ihu ka ce ka koma arewa to mu kuma kungiyoyi muna da hankali muna da tunani in ka ce ka koma eh ka koma arewa ba yanka ka ake wato mun ji ka koma wallahi idan baka da mu ba za mu ba ku da abinci ba to sai kana dambe kana dambe wannan musan ka koma ne ma kake yi amma kawai koma ka je ka hawo zaman benci ka zauna gariya ne muna ba shi shawara kuma su ma ba ta za su ba duk mutumin da aka ce ya koma bangare kaza idan baya dambe abin da za ka yi da shi sarki akwai tambaya ta ƙarshe wacce mutane audios wanda suke faɗin najeriya wasu suke yowa akan damban sarauta da kuma damban mota bambancinsa suke so wai sarki ya bambance musu sun ga damban sarauta babba da yara kowa yana iya shiga abu ga wannan dambe amma wannan damban da aka sa wai iya matasa ne ko kuma manya ma ana iya sasa a ciki na farko wannan damban mota da aka yi eh, idan aka ce sarauta shi shi musu bawu Kano ya kamata in yana so zai dauko lakwanin sa Aliyu dan jarida yana ya dauko kambun sa da ci kai ni ma so nake in samu sarautar ba za a iya cewa ba ba za a sa mutum wai mutum yana neman sarauta a ce wai an wane wane wane a'a ba lokacin da aka zo za a yi dan sarauta ba la an ce dogo mai takwasara a cire shi ba zai shi zai ci eh muka ce ba za mu cire ba wanda zai iya zuwa ya buga nan gaba da sarauta ta kama mutum goma ne ma shekara ila shekara shekara mai zuwa idan ta zo a za ka da dan masarauta idan an ga dama mutum ya ga dama ce shi kadai ya ce a ni zo gidan be ko kuma ka samu mutum uku ne ko hudu sauran suka ce duk ba sa yi shi kenan sai a zo buga dan ba ma yaro ya ga yana iya yi, ni ma na da masarauta da zai iya bugawa shi kuma wannan dambe da aka yi na matasa ne da kuma tsakiya yanzu kowa ya sani dogon mai takwasana da alƙalin bello duk wanda aka sa dambe su ja an fi karfin su to shine sa su kaɗai ne aka ajiye duk wani wani wani wanda zai zo shiga dambe irin su ba bagon yan da, irin su garkuwar cillo su ai ba wanda ba zai ba a neme ya zo ya cika ba amma ya sani cewa yaran sun taso ba zai samu abin da yake so ba shine yasa kaga ba kai sanda ba kai sanda da kasancewa kai ni ba zan yi ba amma kaga ya tafi can birnin kebe yana yi saboda ya san jihar Kano dan bane wanda zai san cewa na wahala ne hmm. na neman wahala ne ya ga dole ya tafi can wurin yana yi haka ne in kaga ba za ka iya ba za ka yi canzawa ka ce bambancin sarauta kenan da da wannan dan ba haka na na motar ko na gwamna haka gaskiya ne to masu kalmar sauraron mu a wannan lokaci game da kuka ji mu da wato sarki Mamman Bashir Dalliti wanda muka tattauna a wannan lokaci to a yanzu kusan cewa za mu ce a ƙarshe me za ka ce sai ya faɗa abin da ya faɗa a ƙarshe yayi kaɗan da kaɗan da Mamman Bashir Aliti kai ne sarkin sarakunan ƙungiyoyin damben Najeriya kuma in ba na san ƙila kaji irin kwaramin yadda take faruwa tsakanin Ali Zuma mai gidan damben Dede da ɓamɓarewa Idris ɓamɓarewa mai gidan damben Maraban Yanya inda suke musayar yawu kuma an ji kai kai ne sarki kuma baka sa baki ba baka tsaye da wannan ku kuce ba da kuma ka ba kowa hakuri ba me yasa to gaskiya na farko ni abin da zan ce wannan abin nasu abin abin dariya ne saboda kowa dai gidansa garinsa daban kowa arziki shi daban shi yasa kullum muke faɗin cewa duk abin da ya hada dai kan dandan ne wani dandan bai tafi can wurin wani wani dandan bai tafi can wurin abin da ake so kaka hada dandan bai je ko ina shi dandan bane kowa ne abin da sake nan muke renan waɗansu matasa kenan saboda in kare da matashi dan wancan tafi wannan zai zo in dai kai adalci wannan tafi wannan zai zo haka ni ina roƙo ga cewa duka da alizuma da bambarewa su yi hakuri su mai da wuƙaƙiya ita gaskiya dai gaskiya ce dukan mu idan mun yi wa na yaran na adalci kowa zai sani idan ba musu adalci ba kowa zai sani wanda kai wa adalci shine zai zo inda kake eh shekarun baya da suka wuce Allah ta ce ku ce da Allah ta Allah zuma da ko kowa da bai fuskanta juna idan kula bai yan kallo wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza to abu zai lalace da ku yi hakuri ku mai da ku kasuwa ce in ka gyara za a zo inda kake wancan ma ya gyara za a zo inda yake da haka mu amma zamu ce muna ba su hakuri da Allah su yi hakuri su mai da hukar eh su mai da hukar da Allah kuma riga mun girma ba za mu yi bada ba kuma za mu ce komai ba <laughs> to a ƙarshe akwai mun ji bambarewa Idris bambarewa mai gidan manya yana ta kamar kai ne dama dai sarki wai ya kamata a ce wai ka sa inda wai kuɗin ƙwaro su fito wai akan wannan sarki me zaka ce da wannan to kudin kwaro ai Ali Zuma yayi magana shi kanshi Ali Zuma yayi magana da kansa hmm. yace kudin kwaro suna hannunsa kudin haro suna hannunsa kudin kwaro suna hannunsa eh. kuma lokacin da ake wannan ajan an yi ajo ne akan cewa ya samu naira dubu ɗari biyu da hamsin eh. shi alizuma ya ɗauki wani abu ya bashi ya turo min dubu hamsin shi ma kuɗi ne ce alizuma ya ba wani ya turo dubu hamsin eh. ya bada dubu hamsin ni kuma daga cikin dubu hamsin ɗin kwaro da ya maza na bayi dubu talatin ni akwai dubu na bayi dubu ashirin akwai dubu talatin a hannuna kuma lokacin abin da ya samu alizuma wannan no cash ɗin nan da aka yi kuɗin da suke hannunsa kaga babu su hmm. daga nan ya tafi gida kuma ga abubuwan da suka same daga baya amma laifin alazuma ɗaya ne da ya dawo ya kamata a ce ya san ya hada kuɗi tunda kuɗi ne na bakin duniya na mutane hmm. kamata ya ce samu ko ya kokari ya hada kuɗin nan ya ce ga kuɗin yaran nan amma to an zama tunda yana bawa yan damba kuɗi kuma kowa yana kallo fitar da dubu ɗari biyar dubu ɗari nawa ya bayar kuma ba inda ba a samun kuskure da haka kowa na iya samun kuskure da haka muna fatan dai su yi hakuri su bai da hukar da Allah tunda an zama ya ce shi da kanshi wuya a ɓangare ya faɗi wannan shi da kanshi ɓangare yana da gaskiya tunda ya ga ba baya da ba kuma shi yaran shi yake mita to duk abu ne dai wanda ya zama da cewa su yi hakuri su mai da wukar eh a san yadda za a yi mafita dai a wuce wannan a wuce wannan wurin an ji barewa na cewa zai zai je hukumar kare haƙƙin dan adam wato human rights kenan akan wannan batu ya kaji wannan batu <laughs> magana human right ai magana ce shi alizuma shine human right tunda shi yayi wannan abun da idan babu yau akwai gobe bayan da za a yi a ce ka ka danna hakkin mutum dole alzuma zai bada kudin tunda ba za ka zanna hakin mutum ba ku kai ne ka bashi ba a kyauta kuma a ce an fasa eh kuma na san dukkan su cikin su ba wanda baya kyauta wa dan bai bashi ya mai ajo ya bashi kuɗin kuma a tafi lafiya aka sai ya hakuri dai komai za a yi dai shi dai zuma ga wani ba kuskuren sa kuma shi ma kuma umbarewa eh, ya gaye magana din gila ba mamaki dan wani abu ne ya dan hada su sama kadan suka dai fara harkin su dai ne da wannan